shugaban kasa ya ba da umarni ma attorney general din ya shiga ya yi discontinue wannan charges against su da ake tuhuma yau mun shiga kotu kuma ya sanar da discontinue na wannan criminal charges against them ma'ana zarge-zargen yankurin kifar da gwamnati da cin amanar ƙasa an janye an daina wannan shari'a an daina kuma duk an sallame su an ce kowa ya tafi sunana barista hamza nuhu Dantari, eh, loya bai kare su wadda ake tuhuma da zargin zanga-zanga to menene sabon labari dangane da waɗannan yara da ake zargi da shiga zanga-zanga to sabon labari shi ne muna godiya da Allah da kuma jama'a waɗanda suka shigo addu'o'i da kuma nuna damuwansu game da garkan waɗannan yara alhamdulillah Uh, shugaban kasa ya ba da umarni ma attorney general din ya shiga ya yi discontinue wannan uh, charges against uh, su da ake tuhuma yau mun shiga kotu kuma ya sanar da discontinue na wannan criminal charges against them ma'ana zarge-zargen yankurin kifar da gwamnati da cin amanar ƙasa an janye an daina wannan shari'a an daina kuma duk an sallame su an ce kowa ya tafi wando ga shi nan muna hanya da shugaban kasa ya bada umarni a zo da su fadar shugaban kasa akwai da za a yi musu da kuma abubuwa da za a yi musu insha Allah. To an ce kamar mataimakin shugaban Najeriya ne zai sa da su waɗannan yara da iyayensu an tsara wurin da za a hallara a mika su? Eh, an tsara tare da kuma shi shugaban kwamiti na kwamitin minista da shi da karamin minista state minista duk sun hallari zaman kotu da abin ma ya bani mamaki shi minista da karamin minista ya mutu, da babban minista da karamin minista duk suna halartar kotu da duk abin ma ya bani mamaki saboda yanayin yadda suka nuna damuwansu da kuma rashin jin daɗin yadda aka mai yara muna tare da su su ne suka jagoranci zaman kotu kuma suka ƙara jagorantar ɗaukar yara har zuwa inda za a kawo yara. To eh, wata eh, wato muryoyin yaran da DCL ta riga ta samu kuma ta wallafa a shafukanta na sada zumunta suna cewa eh, sun tagayyara sun wato an azabtar da su an gana musu azaba suke zargi a yayin da aka rike su kamar duk da an sake su yanzu ku za ku nemo musu kadin su kuku da yi tun gwamnati ita ma ta nuna da ta kuwa kawai zai tsaye da matsayi. Za mu iya zama da su kuma ya danganci yadda za mu ke ɗaukar mataki yanzu dai ba za mu ce. Eh, akwai manya su ma da ake musu wannan zargin su ma an yafe musu an janye dokokin kuka yara ne kadai. Maka gaba ɗaya dukkan su kowa da kowa yi. Duke nan duk wani wanda ya shiga zanga-zanga tsadar rayuwa da ke hannun gwamnati za a sake shi a wannan talata. Eh, dukkan su amma banda banda banda wayan da ake zargin su wancan guda goma wancan wata wata biyu suka gabata ko wata daban da su ba ma wannan da aka gudanar da su farkon watan Nuwamba su ne wanda aka shiga wannan aka DCL Hausa Hausa Hausa